بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لاني درسينا أخوش من كراتمنا السنن مع الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه يو شابقي قوة الربيع الأول هجرة دبودة لليهود أربعين تقوس ودتي دي دي تلاتين قوة تقوس shekara ta dubu biyu da da 2026 ta miladiya za mu tashi babi na goma sha takwas a cikin kitabu fahara alƙaunu inda dukulil hala wasalamu lanabi ya da amma ya ƙuli musamman يقول المسند رحمه الله القول عند دخول الخلاء na'am alƙaunu inda dukulil khala babin wato abun fada yayin da ake shiga makewayi alkhala an kira shi alkhala saboda al'insani ya tali bi nafsihi yana kaɗaituwa da kansa shi shi kaɗai ne baya shiga da wani shi sa aka kira shi alkhala na'am قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم نعم الحمد لله قال أنبأنا إسماعيل نعم إسماعيل ابن عليا عن عبد العزيز بن سحيب نعم عن أنس بن مالك لقى أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نعم آه هذا إذا دخل الخلاء من باب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أراد دخول الخلاء Eh, to wayan bani alaihi a bisa wannan tawilin kan cewa idan mutum ya shiga ya manta yayin da zai shiga bai yi ba har sai da ya shiga to hal ya ta'awwal aula mm. to ka qala ibnu abbas yace afwan asyuti yace karihahu jama'atun min as-salaf minhum ibnu abbas wa ata wa sha'bi fa hamala al-hadith indahum ala al-ma'na al-awwal ay bi ma'na idha dakhala al-khala آه، عفوا إذا أراد الدخول نعم و وأجازه جماعة منهم ابن عمر وابن سيرين والنخعي ولم يحتج هؤلاء إلى حمل الحديث على مجازه من العبارة بالدخول على إرادته وورد في سبب هذا التعوذ ما أخرجه الترمذي في العلل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الخشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نعم والخبث آه بضم الباء من الخبث آه جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يراد به ذكران الشياطين وإناثهم وعامة أهل الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء وهو غلط والصواب الخبث مجموعة الباء وأما الخبث خبث بالسكون فهو الشر قال ابن الأعرابي أصل الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان في الكلام فهو الشتم وإن كان من العلل فهو الكفر وإن كان من الطعام فهو الحرام وإن كان من الشراب فهو الضار وقال ابن سيد الناس هذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن السلام وحسبك به جلالة هل يتعوض بأن يشبه ko kuwa la ya ta'awwaz na'am karihahu jama'atun min as-salaf shine wa ajazahu ba'dhu dan mutun ya shiga bai riga yayi ba bai yi din ba bayan shigarsa sai yi inda abin da aka hana yayin da ake yin qada'ul haja din ne mutum ya ambaci sunan Allah hmm. ba wai kan cewa san ba a ambaton Allah a wajen ba yayin tsugunan ne amma dai duk da duk da kamar yadda lokacin da muke karatun Bukhari mun ga kaulin su Shafi'iyya na kan cewa su mutlakan inda aka shiga wajen ba za a yi ba mm ne suke cewa sai mutum ya yi ta'awuz din a zuciyarsa a inda ya da dai ana ban ɗagunan namu ba ana yin ƙaba'ul hajja ba na'am wai don yana barin wajen wa shi ne illar a shi wanda wanda ake na daɗin da ake shadda ba rufe ta ake ba eh. a a a wannan ana maganar wajen tsuguno din ne hazihil hushush muftabara hadisun Allah a Tirmidhi hmm. kuma ai wannan a farko ne ba su da banɗakuna a cikin gida amma daga baya sun zo suna yi a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin aya hijabi a lokacin nan ba su da ita suna fita waje ne kamar yadda ya zo a hadisin umar da sun ta sauda a hassan gaskiya ne don gashi hadisin salman da za mu gan shi ai hmm. a fakadim na sham hmm. fahojanna almenene marahib nahawar qibla ba kaga ga nuna ya nuna ana yi din kuma wai ba wai babu ne ga baki ɗaya ba amma ba su da kamar inda aisha take kamar inda aisha take cewa babu almarahib a cikin gida a lokacin nan kun yau mai iri ya nuna kan cewa kenan daga baya an zo an samu fi kulli ahwalihi eh to amma an yi istisna'in sa da hadisin inni karitu an azkura Allah illa ala tahara na wanda ya masa sallama alhali yana bawai bai amsa masa ba sau da haka wannan sai istis sai tahsisun wannan hadisin Na kulle a hayanihi ban da halin da mutum yake zaune ke cikin ƙaba'ul haja hmm. na'am amma wannan ba wai a illar ba wai saboda tsiraici ba saboda dai kalin a suguno din fitar da najasa wa illa a halin tsiraici ai baton Allah ya zo a hadisin saduwa da iyali law anna ahadakum idza dana min ahlihi qala bismillah allahumma allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana eh, zuwa karshen hadisin ka na'am halin tsugunan ne aka hana to shi yasa din wannan kauli na biyu nasu da aka dangana zuwa ga sai ibnu umar radiyallahu anhu da ibnu sirin da naha'i wannan yana nuna halacci ko bayan mutum ya shiga zai yi kyau waɗannan waɗanda suke da musannaf na ibnu abi shaiba su an duba su ga menene nassan shi abinda ibn umar ya faɗa nassan na'am ci gaba a ramma النهي inda استقبال القبلة عند الحاجة نعم عند قضاء الحاجة mu kawai annahi mu ma annahi babun okay babu shi dai yana rubuta babun babun a kowanne eh wannan yana ganin abinda ya danganta da nusa din wannan an ya jama'a nusa da yawa wannan a ah, an wannan nusa ta mu akwai an nuskan nibaniya akwai al'azhariya hmm, to hagan cewa duk babu a azhariya ita ma babu haka kawai yake fada ka gani kaifa ya start a tarbibu fi siwak hushush eh muhtabara hmm. al-hushush jam'u hash su din ne ban dan kuna kenan hmm. eh ji mai kamus ne ya ce masu hushu musallasa hushu hashu hishu al makaraj ya ce al-makharaj لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين في البساتين البساتين نعم كانوا a ايه يعني gonakin su ba mm. malaman garib sun kira shi آه وفي إن هذه الحشوش مختبرة يعني الكنف ومواضع قضاء الحاجة الواحد حش بالفتح وأصله من الحش البستان لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين ومنه حديث أثمان أنه دفن آه، في, دفن في حش كوكب وهو بستان بظاهر المدينة خارج البقيع banɗakuna su نعم نعم قال أخبرنا محمد بن سلمة نعم والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك ابن القاسم بن عبد الله ابن القاسم عبد الرحمن نعم. صاحب مالك نعم عبد الرحمن عبد الرحمن بن القاسم نعم قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن رافع بن اسحاق انه سمع ابا ايوب الانصاري وهو بمصر يقول والله ما ادري كيف اصنع بهذه الكرابيس كرايس نعم الكرايس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط او البول ولا يستكبر القبلة ولا يستدرها نعم هذه الكرايث جمع آه، الكرايث بيائين آه، آه، مثناتين من تحت يعني بيوت الخلاء قال في النهاية من كلام بعض أهل اللغة أنه بالنون ثم الياء يعني كرانيس وكانت تلك الكرايز بنيت إلى جهة القبلة نعم وقوله وهو بمصر وهذا مخالف لما عليه مؤذم الأحاديث أنه كان يقول فقدمنا الشام كو فما كم وانا هنا بمصر الإمام السيوطي آه، عفوا السندي جمع بينهما بأنه آه، آه، يعني بالإمكان أنه وقع, وقع هذا في البلدتين جميعا satin da ya wuce na ta muhawalan tafiƙin wannan wannan riwayar waye mutaba'a da Malik a cikin ambatan misir ban gani ba amma sham aksarun ruwa ce a riwayar shine cewa al-sham hmm. na'am فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها نعم. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها هذا في قضاء الحاجة وليس في الاغتسال سواء البول أو الغائط نعم. أها النهي عن اتباع القبلة عند الحاجة نعم قال أخبرنا محمد بن منصور نعم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول نعم. ولكن شرقوا أو غربوا نعم نعم الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الهادة نعم قال أخونا يعقوب بن إبراهيم قال أنبانا غندر قال أنبانا معمر نعم قال أنبانا بن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب نعم وذلك أن, ال... أن الشرق أو الغرب في المدينة آه ليست بجهة القبلة لأن قبلة أهل المدينة الجنوب فمن أراد فمن آه فمن شرق أو غرب فلم يستقبل القبلة نعم, نعم. الرخصة في ذلك في البيوت نعم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك نعم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن ابن حبان نعم عن عمه واسع بن حبان نعم عن عبد الله بن عمر قال لقد التقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجتي وهذا ال... ya dullu ala في... هذا كان في a cikin gida ne na'am wayin kana duk da yake al-imam shaukani yana ganin babu hujja akan al-istiqbal babu hujja na'am yana cewa wato kaunin annabi sallallahu alaihi wasallam al-khas bina ai fi'ilinsa alkhas bihi la yansahu qawluhu al'amu lil umma kuma sannan wannan hadisin istidbar ne ba istiqbal ba tunda yace mustaqbil baitul maqdis bi hajatihi tunda baitul maqdis ya juya ma qiblar baya saboda haka amma za a yi takhsis inda zahirin lafazi ne sai a yi taksisi da juyawa ba fuskanta ba hmm. to amma rawil hadith huwa a'lamu bima rawa shi abdullahi bin umar ya kasance in yana tafin suna tafiya a hanyo a hanya sai ya sanya taguwarsa ya tsaya kana ya fuskanci kibla kuma ya sanya taguwarsa ya qada'ul haja ta kare shi saboda haka fahima Allah ya fahimci al-isnad hmm. cewa wannan ya nuna halaccin dubin duk da yake ya istidbar ne ya zo kawai babun nahayi an masu zakari bilyamini inda alhaja ala akwarna ya hayabnu durus wato na ce wannan ala ku dan koma hadisin nan na farko hadisin malik eh na annahi an istiqbal qibla ibn al-qasim an malik ba wannan hadisin a cikin a cikin tuhfatul ashraf ah, abin ne kawai ya ruwaito shi annasa'i ne kawai ya ruwaito shi bukhari da muslim ba su ruwaito shi ba kuma al'adar ash-shaykhan in suka tashi ruwaito hadisi a babi sun dai malik ya ruwaito shi ba sa tsallake shi amma sun tsallake wannan hadisin sai suka ruwaito riwayar afa ibn yazid allai ibn yazid allaifi ba ita riwayar rafi ibn ishaq ba to la'alla saboda faɗin malik ne da ya ce bi misr hmm? ya saba ma sauran ruwa ɗin saboda haka sai suka bar wannan tarif ne suka sa hadi riwayar sham ita ce riwayar ata ibn yazid al wadda yake ita ce ta biyun wanda ita yi ta kawowa a ta'ibin yazid al-laifi hmm. yanzu wannan faru mu ga a yaya ithaful mahara mu ga ithaf mu ga a cikin ko da yake wannan ba zai ta min bayin ashab da sutta gabaki daya na sa'i ne gashi nan ibn wannan shi almizi shi kawai ya kawo a cikin ithaf kuma a cikin ithaful mahara to kun san shi ithaful mahara shi kuma atraf din hadisan da suke a cikin musnadil imam a cikin musnadil imam ahmad da mu'jam da ma'ajim tabarani da sharh ma'anil athar na at-tahawi da mustakhraj abi awana wato na zawa'id din zawa'id ne ala kutubi ala kutubi sita daga cikin wato al-masanid as-samaniya wanda ya kawo itaful itaful mahara to shi kuma a ciki ya kawo riwayar tana cikin addar qutni wal wa ahmad wa tahawi dan gudun aiki ne ke bukari da alika ah, koma za ka ga duk babu malik sanadin ai shi mai tahqiqin ku mai tahqiqin mai tahqiqin da ya kawo ce akhrajahu al-bukhari fil wudu wannan yana daga cikin kusurin masu riwa masu tahqiq eh in suka ruwaito su suna duba matan din ne kawai eh ba sa duba isnad eh, amma abin nan a dukka a cikin abin nan a tahqiq a wajen a ulumul hadith ga duk wanda yake ya tsaya dai wannan fannin sa ne hakan ilimin hadis shi ba zai tsaya duba matani kawai ba dole sai ya duba sai ya bi shi saboda ka ga wannan da kawai shine taqiq in ya koma tuffatul ashraf kawai zai bayyana gare shi kan cewa wannan hadisin baya cikin wani littafi daga cikin kutubu sita sai na sa'i saboda haka za ku iya ta'aliki a nan ku ce tafarrada bihi nasa'i min بين ashab min بين jama'a mun ka sa jama'a ma shi kenan nan aka ce jama'a su ake nufi in kuma kuna son abin nan in kuna son abin nan gashi sai ka ce tuhfatul ashraf رقم الحديث 1358 عفوا 3458 salatu ala arba'amiya wa samaniya wa hamsin duk abu ayyubal ansari ne abu ayyubal ansari mutum biyu ne suka ruwaito hadisin daga wajensa da rafi ibn ishaq shine a hadisin malik da ata ibn yazid al-laifi to riwayar ata ibn abi ibn yazid al-laifi ita ce riwayar su bukhari da muslim ita ce ta yi yawa ah, ita aka ruwaito na'am na'am ita ce ba ita ce ta malik ba ita ce mai ambatan sham ita ce mai ambatan sham hadisun zuhri malik bai ruwaito shi daga a ta ibn yazid al-laifi na'am ko eh. a ah, eh, al-karayis eh, ban dakuna ake nufi ala fauq ala ala sathi baitin lana yutaqaitu ala zahri baitina wannan baitina din yana nufin baitu hafsa wannan a cikin kutubus sita abun ta wato abun mamaki malik san bai ruwaito hadisin zuhri ba na ata ibn yazid ba malik bai ruwaito shi ba ba ma ban gan shi ba a cikin muwatta ba Eh? dan kun ga hadisin a muwatsa annahi an istiqbal al wal insanu ala hajatihi sai ya kawo hadathani ya haya an malik an isaq ibn abdullah ibn abi talha an rafi ibn isaq maula li ali shifa wa kana yuqalu lahu maula abi talha annahu sami'a aba ayyub al-ansari صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر وهو بمصر تو shine dai nafsul hadith wa huwa bi misr hmm. shine ai eh. Eh. Eh. eh a lokacin a misira ba a misira ba alkarai <laughs> to a ta yi lokacin ta hadisin ne a misira ne ya faɗa amma alkarai din a sham suke amma gaskiya ba zahiri ba ne tun da nan ya ce wallahi ma adri kai fa asna ubi hadihil karayis kamar a karayis ɗin a misir ne ko kuma ya zamanto cewar a yana ba shi labarin abin da yake ne bisham almuhim dai buhari da muslim ba su ruwaito riwayar malik ba ta wannan hadisi kuma shi kuma malik bai ruwaito riwayar ata ibni yazid allafi laifi ba a cikin muwatsa eh? wa huwa bi qadimna sham ba eh na'am to kun gani wato wannan in dai kace wato zaka yi hanyar manhajin ibn hajar wajen sharhin hadisi to sai ka sha irin wannan wahalar wani hadisi sai ka tsitsifi ka ga turuk shi yasa shuruhul hadis in ba kamar fathul bari na ibn hajar ba sai kuma fathul bari na ibn rajab wanda bai cika ba ba mu ga sharhin turmidi na ibn rajab ba ba ka samu akan wannan manhajin suke ba ka da wahala da wahala kowane hadisi ka ta <laughs> to a dai na'am babun nawai an masu zakar bil inda al-haja na'am على أخبرنا يحيى بن الدروس على أنبانا أبو إسماعيل وهو القناد قناد القناد نعم على حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو قتادة الأنصاري إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه بيمينه وفي هذه الرواية فائدة لأنها لأن الحديث في البخاري ومسلم بالأنأنة ويحيى بن أبي كثير مدلس فهنا صرح بالسماع يتي حدثه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه an fahimta wannan fa'ida ce da annasa'i ya kawo don riwayoyin hadisin a cikin bukari da muslim an abi qatada an abihi afwan an yahya ibn abi kafir an abdullah ibn abi qatada to shi kuma mudallis حدثه kaga ya bayyana at-tahdith an abi wato shi yahya ibn abi kafir da badan ya ce haddasahu ba zai zama to akwai illar tadlis ya akwai illar tadlis to kuma wani yana karfafa abinda ibn daqiq al-id yake cewa an dauka wato dukkan mudallis idan ya zamanto da riwayarsa a cikin sahihain bil an ana ana ɗaukanta alas sama cewa sun ji ta sun san da ta hadis a wani isnadi daga cikin asanid amma ba su kawo ba suka tsaya akan riwayar an ana abinda ibn salah suka faɗa kenan shine ibn daqiq al da ke cewa wannan kawai husnu zanni ne ake eh yake cewa amma ta tahqiq shine abibi duk waɗannan wuraren a gani a ganta kurukuru a wani wajen din sun an yi an samu a tahdis din ko ba a samu ba <laughs> to shi yasa wannan yake daga cikin fawaid da ake samu na jam'i turuq na'am ar ruqsatu fil bawli fi sahara'i qa'iman na'am eh wala eh. qarana hannad ibn sari na'am عن وكيع عن هشام هشام الدفتوائي عن يحيى هو ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن انس تاسكو نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه نعم الرخصة في البول في السهراء قائما نعم تو نعم قال أخبرنا محمد بن هشام نعم قال أنبأنا إسماعيل قال أخبرنا شعبة عن سليمان سليمان الأعمش عن أبي وائل نعم عن هذيفة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فقال قائما subata kamar yadda muka gani shine a abin nan juji na'am na'am Mm. na'am eh wannan wannan eh to taqyid din wannan taqyid da yace a a fi sahara to shine wannan yake buƙatar abin nan a shine a shine istinbadin nisa'i wanda yake fihi nazar cewa wannan abinda ya sa ya ce abinda ya sa ya ce an ruksa bayan nahayi hani bai gabata ba shine ishara ne shi ma irin bukari yake yi ishara ne ga wani abu da ya zo a cikin turukul hadis a hadisan aisha cewa man haddasa kuma anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kane bulu jalisan hmm. ah. to kaga a wannan a cikin gida kenan to shi yasa shi kuma da ya dauko waɗannan hadisan sai yayi yi su a cewa wannan fis sahara ne to amma gaskiya raddo alaihi tunda a zahir su batsa eh, za ta zama juji ne to sai da yan za a ɗauka a kan cewa jujin an fitar da shi daga waje ne to amma akwai riwayar da ta zo wa kafa inda ha'ib a jikin bango ya tsaya ita su ba ta ɗin a jikin bango take akwai gini ta kaga wani ya nuna kan cewa eh, a cikin gari ne eh. ah. kuma gashi nan rawa isa yunus wa gairuhu an zalika kana bil madina wa akraja hubnu abdulbar fi tamhid wa bai fi sunan kubra an na zalika kana fil madina amma riwayar da ta ce ma a ah, waƙafa inda ha'id ta nuna kan cewa wannan a cikin gari yake kamar inda ibn hajar ya yi ishara a kan wannan mm-hmm. Mm-hmm. فإذا كان الأخذ باليمين mm-hmm. غير ذلك من عند الهاجر Hmm. Eh, wajen annahi an musu dakar biliyami amma ya kayyade inda alhaja to shi ya ɗauke shi min babu aula ma ya zama kan cewa idan ba lokacin haja ba ne والأحاديث المواردة في النهي جمعا بين الأحاديث وهذا هو الأدوية ينافي من الجمع بين الدليلين sake karanta تونم الابتداء ibtida da بيته كانوا baitihi ما يفعل ma من bi baitihi وقال al هذا الحديث إنما ورد في الدنيا والأحاديث الواردة في النهاية ممكن لا مطلقة فتهمد على السهراء wannan magana magana suyuti ce? eh sharhin nawa ne na sindi ko na suyuti na jin sharhi biyu ne ai ko akwai na sindi da na asuyuti suyuti din kenan hadisin Aisha nan gaba sai mu ƙara bayanin na'am قال أخبرنا محمد بن بشار نعم قال أنبأنا محمد قال أنبأنا شعبة كي أناك mu ci gaba mu a wata nufar haddasa mhm. na. قال أنبانا محمد قال أنبانا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة قال شقيق ابن سلمة نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما نعم هذه متابعة للأعمش كان حديث سليمان كو wannan كمنا منصور دكا dukkanin su daga Abu قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال أنبأنا فهد قال أنبأنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل نعم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى زبادة قوم فبال قائما نعم قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح ايه wannan ziyada ce da al'amash ya kuma muslim ya fitar da ita wanda ya nuna kan cewa ziyadatu fiqa ce maqbula na'am البول في البيت جالسا نعم على أخبرنا علي بن حجر على أنبانا شريك شريك القاضي عن المقدام بن شريك ابن عبد الله القاضي نعم عن أبيه عن عائشة فقالت نعم من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا إلا جالسا to شيني غالب أحواله في البيوت كرام shi yasa suka ce jam'an bainal ahadis kan cewa wannan fil buyut ne wannan kuma fi kharijil buyut fi sahara kuma a sahara din ma amma ba wai ana nufin kan cewa wajen gari ba a cikin gari kamar yadda muka gani kuma akan wannan ibn hajar yake cewa wasiya a cikin wannan hadisin na huzaifa akwai wato nuna tarjihin wato maslaha idan tarjihi tsakanin maslaha guda biyu idan ba zai yiwu a yi su ga baki ɗaya ba saboda al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan zama cikin sahabbansa a kan wa'azi da sauransu da kuma sulhu tsakankanin mutane saboda haka a filgalib sai ya zamanto cewar zaman wannan zai iya hana shi ya tashi ya kafa ulhaja to kuma akwai akwai cutarwa idan mutum ya rike bawali eh, saboda haka inda zai rike sai ya koma gida ya je ya yi eh, zai iya bada a cutarwa saboda haka sai ya rinjayar da maslahar kubuta da shi duk da yake a waje ne zai yi hmm. to sai dai kuma sai suka kawo cewar to an ce a jikin bango ne to kuma shi bawali a nan wajen Mm, ai zai iya raunana bangon a to ai saboda su ba ta ne mm. bola bola al'adar ta ba za ta rinsa ba to amma abinda ake faɗa shine a kamar ai wannan akwai cutarwa ga masu gagarin to shi sai aka ce to sai a ɗauka kan cewa sun sani kuma ya san ba za su damu ba Allah ji ibn hajar duk sai ya kawo wa'annan iradat din wajen ba wani ba ba a to ai iradi ne dai ake kawowa saboda wani zai ce to ta yaya aka yi ya zo ya yi haka an baki izini ne hmm. na to kuma waɗansu sun yi tawilin kan cewa a illar da ya yi a tsaye din shi ne kan cewar a wajen yi a tsuguna ɗin zai zamanto zai iya zai iya kawo zai iya tafuwar najasa a jikin tufafi mm, saboda haka kuma ya amintu daga tartsatsin bawalin shi ya yi a tsaye to kuma da wata fuskar kuma waɗansu suka ce wai yana da akwai irin irin rashin irin ciwo ɗin da yake fitowa a bayan gwiwa a ciki daga ciki wanda mutum aka tsuguna za a samu eh eh to la'alla wai akwai wannan ne to amma haga wannan ihtimalat ne kan mm, <laughs> kwakule kwakule to wani kuma abu da suka kawo dai wanda yake yana da wajihi shine kan cewar yi din a tsaye a star ya fi sutura mm, saboda eh, eh, ya fi tsare tsiraici sannan kuma ya fi sanya mutum ya tsare fitar rihi yayin da yake a tsaye din tunda la'alla lokacin kusa da mutane ne wanda idan mutum ya tsuguna ya bar bararraje jiki zai saki amma yana tsaye din zai furke jikinsa na'am prof misali kamar hadisin hmm. abu huraira hmm. na annabi an shurbi bari ila al-aslu qala sharru Mm. Mm. yawanci wato manhaj na jam'i tsakanin hadisai yana saba a filgalib inda hadisai suka yi ta'aruf inda sun farkon abin da zaka tsaya ka duba shine ingancinsu idan duk sun inganta to idan zai yiwu kai idan jam'i tsakaninsu. to jami tsakanin su din kuma ta fuska da yawa ne in ma bi takhsis am ko taqyidul mutlaq ko kuma ka ce daya tansif ne ala ba'd afradil am ko kuma a hali duna hal ko kuma in ba zai iya yiwuwa ba to sai ka tafiya zuwa ga in ka san at-tarikh sai ka tafiya zuwa ga nasr in kuma nasr ba zai yiwu ba to sai ka tafiya zuwa ga tarjih to shi a ah, ibnu khuzaima shine yake da'awar cewar babu wani hadisi a duniya da suka inganta da za ka kawo masa da suka ce sun saba ma juna face ya maka jam'i tsakaninsu mm. eh, ibn Khuzaima ba mm. eh. a cikin haka yake faɗa ya shahara a cikin ta kuma in ka duba sahih dinsa za ka gani na fara wannan na fara wannan jam'in na manhaj ibn Khuzaima fil jam'i bainal ahadith eh wanda yake abin nan a yasu ya zamanto risala ta majistar, waɗanda suke da ƙoƙari, akwai wata ɗalibata da ta zo na ce mata ta yi tunanin yin wannan sau da na ɗan fara <laughs> a ban kammala ba eh. Eh. <laughs> na'am eh, bai inganta ba saboda sharik alƙadi شريك القاضي صدوق يخطئ shi yasa wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha in ya kai ayi in ya kai ayi tarjih to hadisin Huzaifa za a rinjayar idan kuma ala fardu sihhatihi shine ai suka jami'in kaga ai kamar wannan jami'in da suka yi prof suka ce wannan Aisha radiyallahu anha tana faɗan abin da take gani ne halinsa a cikin gida ita bata taba ganin sa yayi fitsari a tsaye ba saboda haka tace man haddathakum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu hmm? uh, inna ma kana yabu ma kana yabulu illa jalisa to ta faɗa ne a munta har iliminta shi kuma huzaifa ya faɗa ne akan abin da ya gani saboda haka babu ta'aru a ciki uh, na'am wannan kamar da kake sallah da tabayin fiye da sha ɗaya ba ba eh, ka gani fi ramadan eh, wala fi gairihi eh amma a ita da ta faɗa ɗin ma wannan shi sai a ɗauke shi a shi ne cewa galib wa illa ibn abbas ya ruwaito sha uku zaid ibn khalid al-juhani ya ruwaito sha uku eh. na'am البول إلى السترة سترة يستتر بها نعم قال أخبرنا هناد بن السري نعم عن أبي معاوية نعم الضرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال نعم رجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها الدرقة يعني المجنة garkuwa فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة تكنجي saboda su al'adar su baul ka'ima al'adar larabawa mata ne suke tsugunawa su bawal to kaga mu kuma sai da aka ƙara sa'an rama فسمعه فقال أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريد فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره نعم يعني cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne a litanazzuhi min al-bawl shi yasa tsuguna domin da yayi a tsaye din zai iya taɓa masa jiki shi yasa yayi istidlali da sahibu bani isra'il yani hada ai inda bani isra'il ma asaba sahibu bani isra'il ko ma asaba sahiba bani isra'il nan yace bin raf'i wan nasbi sahibu bani isra'il na'am shine ai qaraduhu bil maqarid na'am cewa sai su amfani da zarto su yanke wajen in ya taba jikin mutum hmm? Hmm? Hmm? fanahahum sahibuhum na'am fanahahum amala fi sahibuhum bayanan su yin anil amal na aiki da wannan din eh eh shari'a ce ta ce musu mm. eh eh mm. sai dai a yanke fi riwayat at-tabarani qala ahaduhum idza asaba shay'an min jasadihi Baulun qaradahu bil maqarib hatta fil jasad a riwayar tsabarani, ala hasabi ma dhakarahu suyuti mm. na'am <laughs> to ka gani yace fa nahahum sahibuhum na'am ina jin sai mu tsaya nan ko ko za mu kara to bismillah mu kara sahibuhum ai zai nahmiluhu ala nabiyihim na'am التنزه عن البول التنزه عن البول أي التنزه التنزه بمعنى اي الاست آه، آه، آه، واتو التبرؤ واتو إيه بلا تطهر با يعني يعني حفظ الجسد حفظ الجسم والثياب من البول شنو معنى التنزه ده قال اخبرنا ان بن السري عن وكيع عن العامش نعم قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس نعم ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما يؤذبان وما يؤذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من بوله وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة نعم ثم دعا بعصيب رغب فسقه باثنتين باثنين عصيب يعني آه آه، أصيب النخل فشقوه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ما لم ييبسا نعم. آه، عفوا وان wancan آه، حديث فنهاهم صاحبهم اي nahar الرجل الرجل المذكور سائر بني اسرائيل isra'il Eh, wato sa'iru bani isra'il su ne suka hana ai mutanensa suka hana shi eh, ni haza sai ya zamanto a eh, sahibu bani isra'il shine ai annahi din an ma'arufin fi dinihim وقصده فيه توبيخه wa annahu min أصحاب النار نعم Mm. ko sahibu eh a amma a saba din ne saba ne da siga biyu mm-hmm. sahibu ko sahiba amma alimta ma asaba sahibu bani isra'il ko ma asaba sahiba bani isra'il eh eh ba eh shine da siga biyu mm. ba fanahahum sahibuhum ba mm. na'am wani hadisin ibn abbasin hadisi a hadisin bukhari da muslim duk da yake akwai sami'tu mujahidan hadisu an tawus an ruwaito hadisin sami'tu mujahidan an ibn abbas ba tare da ambaton tawus ba wajen riwayatini dukkaninsu suna cikin sahihai na'am sai mu tsaya ne khalafahu mansur rawahu an mujahid an ibn abbas wa lam tawusan wa hadhihi wannan ba illa bace ba illa bace tunda bukhari ya ruwaito shi bukhari da muslim sun ruwaito shi bil wajhain na'am a al-mazid fi muttasil ku fahimci wannan wannan ba al-mazid ne fi muttasil al-asanid ba almazid fi muttasalil asanid hadisi ne da'if wanda asali riwaya ce isnad ne muttasil sai wani ya zo ya ƙara wani a cikin isnadin wahman to wannan shine almazid fi muttasalil asanid wannan illa ce amma wannan ba za a ce masa almazid fi muttasalil asanid ba bal za a ce masa wato alhadis ruya bi wajhain eh la yastanzihu min al-bawl eh. a a ammu min zalik baya kare kansa daga fitsari wanda rashin tsarkin ya shiga ciki ko wanda baya tsara kansa daga fitsari ai wanda bai tsarki ba ya shiga ciki eh. saboda haka ya hada mutum ya je ya fitsari inda zai masa tarasatsi ya taba jikinsa ko ya taba tufafinsa kuma ya hada wanda zai yi fitsari din bai yi tsarki ba bai kuma yi amfani da abin da zai tsane shi ba ya mayar da kayansa ya sa so wannan duk fuska biyu din duk babu yana cikin wannan haka zalika riwayar la yastatiru ta zo da layas yastatiru min al ai ay la yasturu nafsahu ya bahu min al wanda yaje yake bude wallahi baya cikin wannan a inda haka ne sai dai a ce la yastatiru inda al-bawl amma in yayi ta'adda da minni la yastatiru min al-bawl ay la yasturu nafsahu eh, daga tsantsan tsarin hmm. inda na sutura ta kansa ne yadda ba za a gan shi ba la ya ce la ya inda la ciro anil baul. Eh, a'a wannan ba shi ne dalilin azabar ba dalilin azabar da wannan hadisin Abdurrahman ibn Hassana ya nuna kan cewa kamar na kissar na kazanta din ne na fitsarin ya taba mutum kuma sauran riwayoyin ma ai su za su fassara wannan la yastanzihu hmm. la yastabri'u akwai hadisi riwayar la yastabri'u saboda haka wannan kan cewa wai yana mutum ya suturce kansa yawan bawali ba shi bane ba shi ne sanadiyar azabar ba eh duk yana daga cikin wannan baya istibra'i eh ai ba sai an yi istibra'i ba ake istinja'i eh na'am allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk